الرجيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيضا ما تسكين سورة كافي وجن عليك باب قوله فلما بلغ مجمع بين بينهما بينهما نسيا هوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا mazhaban yaslukuhu ko yasluk wa minhum usaru bin nahar imam buhari ke cewa babu kauli falamma balaga al-musanna kenan su annabi musa da yaronsa majma bainihima mahadan guda biyu cekun guda biyu nan ne suka kwanta wani karkashin wani dutse nasiya sun manta hutahuma abincinsu na kifi hutahuma shine maf'ul bihi nasiya alf musanna fa'il nasiya fil madi alf musanna shine fa'ila nan wurin fattakhadha shi kifin kifin shi ya doki hanyarsa a cikin ruwan sabila ya doki hanyarsa fi bahar a cikin ruwan saraban ina tafiya shi buhari ya fassara maka kalmar saraban mimanin mazhaban wurin tafiyansa yasribu tafiya kenan in ba ka san kalmar yasribu mubari ne ma'ana daidai ce yasluku ya ke ta hanya ya tafi yasluku ke ta hanya ka tafi wa minhum a cikin su wasaribu bin nahar tafiya ranan ma'ana ranar tafiya yadda ranar take tafiya na fata an gashi شيتي حدثنا إبراهيم ابن موسى أخبرنا هشام ابن يوسف أن ابن anna ibn jurayj akhbarahu qala akhbarani ya'la kujala ya'la ina da sanadin sa da zai tafi akhbarani ya'la to za ku ringa ji sabanin ruwaya ne kujala kurke kurke kalmar ya'la ibn muslim wa amr bin dinar malami nawa kenan duk malamai ibn jurayj ne ibn jurayj ya ji wajen ya'la ya ji bin dinar su an sa'id ibn su biyu sun ji wajen sa'id bin jubair yazidu ahduhuma ala sahibi wa ghayruhuma shi ka ga ruwayan yazid ruwayan ya'la ikan kara mani lafzi wanda amrufin dinar nata bai kara fiye da haka ba yau Allah na kuna gane karatun kuwa abin da ake nufi shi da yake ibn jurai ke cewa akhbarahum an ba shi labari na fatan gane qal akhbarni ya ala ya alaiki cewa ku goma sanadin ku gane yace hadathana ibrahim ibn musa akhbarana hisham ibn yusuf an ibn jurai akhbarahum ibn jurai shi ya gaya ma abin nan hisham ibn jurayj shi ya ga ibrahim ko in ka lura yake hadathana ibrahim ibn musa muslimi ke fada wannan haka shi kuma yake ahbarna hisham ibn yunus an ibn jurayj ahbaram shi hisham suna da yawa ya ce ibn jurayj sun ya ga musu da abokanin karatunsa kun wannan karatun ibn jurayj kuma daga yace akhbarani ya'la ibn wa amru ibn dinar dukkan su biyu sun rawaito wajen sa'id ibn jubair shine musulmi da ana so a gaya maka shi jirari na cewa yazidu ahduhuma ala sahibi wa ghayruhuma ma'ana ya ala ikan kara kalman da amru bai fade shi ba ko amru ikan kara mangara ya ala bai fade shi ba me yasa saboda iya gurgudun cewa ba wani kari bane iya gurgudun cewa na hadisi to shi ne ke cewa kad samituhu shi jurayj ya tinaji shi yi yuhaddisu an sa'i shi kuma shi eh, abin nan ya alaibul musulun da amuru na ji su yi hun yuhaddisuhum yuhaddisuhum an sa'i na fatan gane samituhu sa'i sa'i da kuma yana zantar ma almajirinsa kala shi ce inna la inda ibn abbas ya ce mun kasance muna tare da ibn abbas ki baiti a gidansa iz saluni she ibn abbas ya ce ku tambaye ni kuntu she na ce ayu abba abba abbas ja'alani ja'alani lahu fida'ak wani tambaya zan tambaye ka babban abbas ja'alani lahu fida'aka an laifan sadaka a cikin wuta ya ce wannan magana wannan almajirin sa'id bin jubair yake faɗa wannan to ya ce lokacin bi kufa rajulun da ibn abbas yake cewa akwai kufa akwai wani mutum fasin ina mai yawan kisa ya kawo mun gaggamu kisa ya kawo shi irin wasu wazi yukaru lahu naufu ana kira shi naufu ya ina riyawa annahu laysa bi musa bani isra'il an ce annabi musa da ya yi magana da Khadir ba shi na nan musa na bani isra'il ba to da ba san kowa yin nufin ba nufu ba nufu mutum ne kasan kufa ina wa'azi a masallatai shi ne inkari wannan lafzin shi na ibn abbas ya karfafa masa harshe to anan amma amur ya ce kagin ruwayan amur ba na yi alaba ofakara li shi ce da ni kala kadi kazzabta abdullah shi ibn abbas ya ce naufu da yake wazin taimi ya yi kariya ya maki Allah abin da ibn abbas ya karfa masa wannan shi tabi'i ne amma ya faɗa magana da ba haka yake ba shi ya zage shi akan wannan bai nan nufi a duba yin shiga wuta ban a kiriyan da ya yi kiriyan da zai iya zama a duhula da shi ba sahabi ba ne wa ma ya ala amma ruwan ya alafa kala ni kala ibn abbas shi ibn abbas ya ce shi kurut kuma shi sanadi sake nan haddathani ubay ibn ka'ab ya ce ibn abbas ya ce ibn ya ji a daga ubay ibn ka'ab kala ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibn ubay ubay kuma dama ina da taura da injila kuma ina zaune da manzala suna zance manzala ke bashi labarin su lokacin annabawan nasu da suke da shi to sheke Musa Rasulullah alaihi ya ce, wata na Musa manzon Allah ne yana zantar da kala zakaran nasa shi ma mutane wazi yau wata rana hatta idza ta uyun da annabi Musa yayi wazi shi uza wazi ya shiga masu jiki shi ko yana kuka wa kulubu, qulubu shi zuciya sun laushi bayan ya gama wazin walla ya juye ya tafi ina tafiyansa fa adrakahu rajul shi wani mutum ya zai samu anan Musa ina cikin tafiya fa qala ayu rasulullah yace ayu rasulullah hal fil ardi ahadu alamin shi mutum ya ce kai manzon Allah anan Musa shin akwai a ban kasa wanda ya fi ka sai qala sha nan Musa ya ce la ba wani to nan da yake fa'ataba Allahu alaihi shi Allah ya zarge shi idan lam yuradda al-ilma illa Allah bai mai da wannan ilimin zuwa wurin Allah ba kila bala takinan shi wani yace a a ba haka ba bana ko ne fika takinan wani ya ga masa a ko ne fika wannan sako ka kawo masa jibril ne kala she annun musa ce ayu rabbi fa'aina to wanda ya fi ni sani ya ubangiji ina yake jin kara ilimin qal sheti bi majma bahrain je wajen mahadace tekunan guda biyu qal ay rabbi ya ubangiji anan mu sai ki faɗa wannan ay ya ubangiji ij'alni alaman nuna min wata alama a'lam zalika bihi wanda na iso wurin zan ce na kai gusu saboda zan ji mahadance ko wani duniya ne zan je gaji na ba ta na gane wannan to fakala li amru she amru kuma yace duk maganar jurid ne ruwaya amru yace kala haythu yufariquka alhutu she ya Allah ya da nan Musa in ka je waje mararaban da wajen da kifi ya rabu da kai in ka nemi kifi ban gan shi ba to nan alama ya nuna cewa hadir ina nan wurin wa kala li ya'la ya'la kuma yace ce da ni duk jurid ke fada wannan khudh nunan doki kifi mai yitan macicci nunan kifi shi saka ke gan malamai mafi yawan ce nun a cikatun kifi ne na karkashin teku a tsaye eh sunni eh, ba eh sun ce nun kifi ne babba wanda yake karkashin teku a cikin tekun nan ina kwance wannan kifin kuma akwai sa a kansa da sa kuma akan abin nan sa to abin nan kasa yake akai mm, eh kanka inda Allah yana sa girgizan kasa shi sa yi haka mm. girgizan kasan da ba ji ma lahira ba kagin kurakurai a bayyane yake amma jahilai wannan wazin suke so shi sa za a ta da jahili ya je yi wazin amma ba a da shi da shi da mai hikayan geography duk da suke ka san america ko birtaniya mutum zai awa uku yana ba da labari ina kisa ina lecture isa ai kuka isa ai dariya duk irin waɗannan ne addini ruhi addini shine a gaya mutum gaskiya komai dacin sa amma bil hikma daci da inda nasi ya zo ka fade shi haka ka zama haka malam kamar Allah ba shi da iko kan komai eh. tunda wani tsotsa ce kake bakin hancinsa oh an ce susa ne ma eh susa ce idan kai in ya motsa ba shiga hancinta to shi sa ya shiru shi ki ya motsa ya shiga hancinta a shi san san eh idan kai yi ji za mu bani susan abin da yake kenan eh shi san yana jin tsoron san susan eh ina motsi ya kace za ta shiga hancinta to shi sa ya shiru kawai ina tsaye eh. mu kuma muna raye wannan zan baya ci ciyawa ko eh. wai a duniyan nan to ai su sun gan shi isra'iliyatin kenan hikayan banzan da aka rubuta ta cikin tafsir kuma wai za ta ce wannan shi zama tashi hankali wannan shi ne tashi hankali wani cin sun ne tashi hankali Allah Allah hai mu goda ma Allah wallahi fahimta maki hakikan addinin wallahi ni'ima ce babba in ba haka ba zaka rasa imani ma wani lokaci labarin ya zama tasuniya don dai me zaka gina imaninka don imani yana jinu ne akan abin da ka yarda da shi in aka gina maka suniya ce wata na ka gane shi ga iman ma ba hmm? ya ce huz nunan mai yitan doki kifi macece haifu yun fahu fihi uru duk wurin da kaga an busa ma wani kifin ruhi to wannan wurin shine fa aka zahuta sai ya kasance da su kifin na fata gani fage faji fi miktar shi yasa cikin abin nan jaka fakara li fatahu shi ya ce da yushau la ba na son kallafa maka illa an tukhbirani haythu yufariquka kan hud abin da zan iya kallafa maka ko yaushe ne kagen kifin ya rabu da mu a cikin jakanka ka sanar da ni ba na son wahada kai kala ma kallafta kafiran ya ce ai baka دور min abu من nauyi da yawa ba تي ya ce قال ka Allah ke kauluhu jalla zikruhu wa iz qara musa li fatahu yayin da annan musa ya ce da yusha ibn nun laysat an ya ce wannan ziyadan da aka kawo fazalikan nan zuwa nan baya cikin ruwayan sa'id ibn jubair sa'id bai fada wannan magana ba kala fa bainama huwa fi zil sahara lokacin da suka je suka kona karkashin inuwa wani babban dutse fi makanin saryana wani wajen da akwai dan kasa saryana kasa wanda akwai akwai akwai danshi kasa na ma akwai danshi irin kamar danshin safin nan ake kira saryana lokacin da suka je wani wani wuri kasa a cikin gaban kuna akwai saryana izi tadarabu hota shi kifin ya fita a cikin wannan jakan an busa masa rai ko ba busa ba wa Musa na'im amma nan Musa yana bacci fa kara fatahu shi yace da abin nan fatawa yace Yusha yace la ukizu ni dai bazan tashe shi ba ma'ana ina zancen zuci kenan bazan tashi nan Musa ba hatta idza shi kaza shi ya tashi to yayin da nan Musa ya tashi kuma nasiya an yi khubirahu hmm. shi kuma ya manta bai gaya masa ba wata daraba hutu she hutu kifi ya shiga hatta dakhala bahra ya kada ya fadi hatta dakhala bahra she shiga cikin ciku tadribal hutu ma'ana kifin ya musa ya fita cikin jakan hatta dakhala bahar bahra har ya shiga cikin ciku kuma yushau ina kallo fa amsa kallahu anhu jariya bahar to wajen da ya keta ruwan ya shiga shi Allah ya bari to ya zama alaman da anan Musa yanzu zai gane shi ruwan yindi ruwan ya tafi wajen ruwan shi ya zama hanya kamar abin nan a cikin abin nan ne a cikin a cikin wani abu ne wanda an bar hanyar kamar cikin wani kasa ya ja aka bar hanya alaman nan to shi hatta ka anna asaru fi hajar ce alaman ruwan ya tsaya kamar yin da an guga zana na akan dutse alaman sai saura haka cikin ruwan alama ya saura don Allah ya yi wannan ne don anan Musa ya zo samu rabonsa ya shiga wurin kala li amr jurayj yake cewa amr waya amr ya ce haka za ka anna asarahu fi hajar ruwayan hajar ya ce wucewa kifin ya zama sa kamar wani abu aka zana akan dutse wa halaka baina ibrahima shi yayi latin taliyanihi ma she haka ma'ana kifin ya tafi haka ne Allah ya bar ruwan ruwan wajen da kifin ya wuce wannan da ya zama hanya kamar daga haka ya wuce na fata an gane zancin to she ce lakari lakina min safar na haza nasaba shi nan musa ya ce wannan tafiya mun ji jiki kala kad kasa Allahu anka nasaba shi a yusha ya ce ai eh, Allah ya riga ya yanke maka abin nan wannan gajiya laisa ta hazihi an sa'i ya ce to wannan ziyadan da ya ce lakina ni safan na haza nasaban da kuma wannan kan da kadi kata Allah an ka nasaban ya ce wannan wayan ba daga sa'i da aka ji wannan ba akhbarahu shi ya bashi labar yusha ya bashi labarin kalmata akhbarahu yusha na nan wurin akhbarahu yayi shawai bari labarin faraja shi suka koma fawajada shi suka samu hajra aka samu annabi hajrin qala li usman ibn abi sulaiman to usman ya gaya shi jurece ya ji ruwaya muje usman usman wani usman da shi kuma ya taba jin wazin kenan shi ma malamin jurej ne ya ce to usman ya ce da ni da faraja shi suka koma fawajida shi suka samu hadir annabi hadir to kala li usman jurej ya ce to usman yanzu wannan ya samu malamai kamar guda uku ke ne ke zance su shi jurej ya ce usman bin abi suleiman ya ce da ni allah tin fisati khadra'a ala kabdi ya ce sun sami hadirin ina kan sun fida tin fisati sun fida tabarma tanka irin tabarma tanka hadara amaina ruwan kori kori an la kabdi ma a tsakiyar ruwa aka samu dan bisisi wuri haka ina kwanci akai kabdin na ba ce wai kifi ba kabdi tsakiyar ruwan kenan kala sa'id bin jubair shi sa'id bin jubair ya ce musajji bi saubihi ya rufe kan igansa kari ja ala sarfahu tahta rijlaihi wa tarfu tahta ra'sihi amma ya fito da kansa da kafafuwansa wanda za a gane shi bayan rubuta kansa fa sallama alaihi Musa shanan Musa ya masa salama fa kashafa an wajihi shi ya bude fuskansa wa qala shan nabi ya khadir ya ce hal bil ardi min salam shin akwai a ban kasa wanda yake yin salamu alaikum man anta waye kai kala ana musa shi yace ni ne musa kal musa shi yace kala musa bani isra'il kalmar kala na biyu duk khadir ne fara wannan musa bani isra'il kala nam sha nan musa yace eh ni ne musa bani isra'il kala fa ma me ya kawo nan ne kala jitu litu'allimani mimma ullimta rashadan na zo ni ka sanar da ni abinda aka sanar da kai na shirya na ba ta gane kala amma ka anna taurata biyadak shanun shi khadir ya ce shi wannan tauran da yake ka bai ishe ka ba kage mutum da ma ba su taba haduwa ba amma ya gaya masa taurai na ka don taura shi aka tura ma annan musa shine kawai abin da za bi ya ce bai ishe ka ba tauran bai ishe ka ba wa annan wahaya ya ci ka wahayi kuma yana zuwa maka sama ya Musa ka anan Musa inna li ilma ina da wani ilimi la'yan bagi laka an ta'lamu bai kamata kai ka ni wannan ilimin ba don ba da shi aka tura maka cikin jama'a ba malam dan Allah ku ga wannan karatu ya za a yi shirya da wanda suke wada dawa kai aike ka gaban jama'a ne ka je da shi sai abun kirki su daina aiki mummuna wanda ya abun kirki akwai sakamako zai shiga aljanna wanda yayi ba daidai ba zai shiga wuta su sai Allah shi da ake botawa kai kuma manzo ne wannan shine saura kuma taura ana so kuma ka wahayi na zuwa kana da wani ilimin wanda bai kamata wannan ilimin ka zo ka nemi wannan ilimin da ni nake da shi saboda ba shi aka tura ka kai ba to duk ne wani zai zo yanzu ya ce wai shi wali ne in zo yi wasu abuwa ya ce wannan ilimin ba san shi ba mu muke fasara shi shi abunsa ba haka abu yake ba a zaman lafiya don bayan da za a yi hadari yana faɗa wannan zance ka ji abin da ya ce yake cewa yake ce ya Musa inna li ilma ina da wani ilimi la yanbaghi laka an ta'lamu bai kamata ka nemi wannan ilimin ba sam wannan ilimin ba hanyar ka bane ba wanda ya saka ka wannan hanya wa inna laka ilma la yanbaghi an a'lamu ni kuma kana da wani ilmi taura da injila bai kamata ni kuma yi wannan ni ba Allah ne ina ta ma Allah na ilmin taura rike wanda Allah ya sanar da ni kuma rike shi to ba inda za a yi muna na da a doki ilimin hadir ka kawo ma a ban kasan nan ka zo ka ga yara suna wasa ka kama dai ka yanka shi ka ce kan tambaya wani ilimi ne ba zan tambaya ba ka ka san gongo mutane ka rushe shi yaya ka ce wannan wallahi ku kuke gani abu ne ba ku sai ba ku shiru ka ga mutum na zina me yasa yake ku ka gani na zina ni ibada ne ke zan yarda da wannan shine zancin da hadari ke ce da nan Musa mhm. wallahi ina da wani ilimi bai kamata ka nemi ilimin ba kai bai kamata ka nemi wannan ilimin ba abadan ga wahayi na sauko maka ji to Allah kuma ya tura nan Musa ne domin zargin da kalman da ya amfani kalman da ya yi shi na da yake so ya zo ladabtarwa ne amma bai ce ce koyi wannan ilimin ya zo a cikin al'ummansa je sa an Musa bai ma saurari ya fahimci ilimin ba shi da ta musu har aka kore shi ya zo sabanin wannan to don mene yanzu wannan ilimi a cewa al'umma manzana su shigo da shi akwai ilimin batinin akwai ilimi na zahiri ilimin batini su ne hasan shi su mutane suke da shi amma ilimin zahiri shine na gama gari mutane mu ne gama gari mutanen abin da an ce qur'ani ya zo a zahiri a bota ma la yi zaka wannan ilimin zahiri amma akwai ilimi hasa wanda wasu baya suke yi in su yi karka tambaye su kowa ya gana da basira kashi nan wa inna laka ilman la yanbaghi li an alamu kai kana da wani ilimi bai kamata ni man sani ba to ba tare da mutane ke ba kullum fa akhadha ta'iru bi min qarihi min al-bahri suna tattaunawan she sun su ya sauka she doki bakin sa ya saka cikin ruwa ya diba she khadir ya ce danan musa kajin wannan to she ce haza she ce da shi ne hatta iza in kafin wannan minan bahar eh shi yace me wa qara wallahi ya ce ma ilimi wa ma ilimuka fi jambi ilimin la ila kama aka hadha ilimin bi da mina ba dama shine sako ilimin da Allah ya sanar da mu da ilimin da Allah ya sanar da ke wallahi in ka auna da ilimin Allah shine wannan abin da aka tsuntsun ya ɗiba ce ku a ce tsuntsun ya sa bakin sa ya ɗiba me wannan shi malamin sanar da ku dama wannan shi ne abin da annan Allah yake so annan Musa ya sanar da shi da wannan hanya eh yace yace ba wanda ya fi sai ni wannan shi ne tarbiyyar da aka ce je ikarasa to hatta idza rakiba fi safinati suka hau abin nan suka hau abin nan jirgin ruwa wajada ma'adira sagiran shi su samu kwale-kwale ma'adiran kwale-kwale sigaran kaɗan karami ba yawa kwale-kwale ta amiru ahla haza sahir da wannan kwale-kwale kan dauki wannan kaban wannan ruwan ila ahli haza sahir akhar in sallaka su zuwa wani kaban cikun jefin arafuhu to mutane sun san shi kullu suna gan shi a can tekun ina ta bota ma'alansa fa qalu shi suka ce abdullahi salih ga mutum kirkin nan da yake ta bota Allah can kage bai ma shiga cikin su ba har ta yi wani abu a ce su sun ne gashi muna same shi kulla ce yake ta bota ma Allah to kala kunna li sa'id khadru she masu ruwa yanzu ce yanzu kana nufi abdullahi sala shine khadru kala na'am shine to she wannan mutane suka ce la nahmilu bi ajr ba zan doki ka ba don ka biya zo ka hau da bakonka an hau ana fitaki na faharaka she ya kushe shi wata da fiha wata dam doki abin nan giya wanda aka murda shi kama na bakana wanda ake yi bakar shi shi ne wata dam shi doddoe shi ya doki wata dangwataran shi ya daddore bayan karya shi shi ya haɗa shi kuma ya daddore su haka domin daga baya har hada gyara wata fiya wace dan shi ya shi dorowa kara musa shi musa ce a ha yanzu ka huje wannan kurkurin da ka ahlaha kai ina gan kamar ka kake so kai zai nisar da mutanensa lakad ji ta shiya imran ka kawo abun mamaki ko ka kawo abun munkari kar mujahid mujahid ya ce kalmata imran nan munkaran ka kawo abun da Allah baya son sa don shi abin da ka koya musu ma'ana zai saya ya za a gani kwale-kwale da mutane suke hawa ha kawai ka zo ka kuɗe shi kuma duk baya shi ka ɗauki wani abu ka daddore shi domin riba a gyara wa ya sa kuma ka yi maka haka a masa haka to na fatan gane she khadir ya ce alam akul innaka lan tasace mai iya sau ban ce ba za ka iya bini ba ba za ka yi amfura ka bini ba saboda tauran da yake kanka shi dan fito da shi dole ne ba za ka iya bini ba wannan mantuwai da yake nan shi ya ce menene kanat al'ula nisyana yace wannan farkon da mantuwa ne wal usta shirtan na biyu zai zama shirci ne wa salisatan na uku amda amda da anan musa zai hmm. ai farko ai mantuwa qala la tu'akhidni bima nasitu shine farkon kenan mantuwa hmm. farko karka kama ne na manta wala turhikni min amri usra ba za ka sa ni abun da zai ma mawuyaci ba za ka same ni ba za ka sami sake yin wannan ba laki ya gulaman ana tafiya shaka har da wani yaro baka tara kaza shi ya yanka shi kala ya ala ruwa ya ala yace kala sa'id shi sa'id ya ce sa'id sa'id sa'id sai a can sa'id bin jubair waje da gliman yace annan khadir eh, da annan musa sun samu yaron ne gliman sun samu yara yal abuna suna wasa fa akhadha gulaman kafiran shedo ki yaron kafiri zarifan fatajahu yaro tsaye yaro zarifan fatajahu she kwanta da shi summa ba zabahu biski she yanka shi da kuka qal anan anan Musa ya sake zuwa aka tata nafsa zakiyata yanzu ka yanke ka kashi yaro bigir nafsi ba tare da shi maki sayi lam tahmal bil hins wanda shi yaron bai kai laifi ba shine zarifan mana yaron da bai sarkake bai taba yin zarifan bai taba san yaro matashi murhik bai fara balagan bai kusa balagan bai taba yin wani abu ka zo ka kwanta da shi ka yanka shi to lam tahmil bil hins shi yaron bai taba dauka wani laifi ba wa kana ibn abbas qara'aha ibn abbas kan karanta wannan ayan yace ce zakiyatan zakiyatan muslima ya ce ka yanka yaro wanda musulmi ne shine zakiya ka kauli ka gulaman zakiyan kamar yadda kake karanta gulaman zakiyan annabi isa annaya ibn abbas na kira zakiyatan muslima haka shi ke tilawa fantalaka fa wajada gidaran yuridu an yanqada she suka tafi kuma suka je suka samu abin nan kango na sai fadi fa kama ho shi ya gina shi kala sa'id biyadi kaza shi sa'id ya ce da sa gongo ya karkata shi ya madi shi haka ina nuna annansa mm. shi ce an yadda a ha shi menene mm. eh. eh ya ce warafa wa yadda fasta kama shi bungun ya saya kala ya la ya la ce hasibtu anna sa'id sa'id ya ce kala fa masahu bi yadi wanne yana nuna cewa bungun ma ba wai gina kai ba ina kama shi mai da shi ne shine mai da shi shi shafa kai ina fata an gane mm. to fasta kama shi annabi Musa ya ce da shi law ita la akhadta alaihim ajra da ka ai da ka karbi lada kafin gina abu don sun nemi abinci an ki ba su kala sa'idu ruwayan sa'idu ya ce ajiran da kaso da mun karbi ladan na akulo ne wanda zan tun tunda sun hana mu wa kana wara'ahu shi kuma abin da yasa khadir yayi wannan ya ce wa kana wara'ahu menene ka wa kana wara'ahu wara'ahu menene a ni na ba to ai shine na ce eh to yau kana wara kana mama wuya wayan ta rayu eh shi ne kamata hmm. o kana amamahum a bayan a gaban su ne ya ce kala su sa'idu ajran na akulu wa kana wara wara'ahum maliku kenan wa kana a mamahun kuma bungu kara ibnu abbas ibnu abbas ya karanta a mamahun kaji malku shine malku shine yanzu amuna ina riyawa anna gairu sa'id wannan kalma wa kana warahu wa kana mamahu yace wa kara ibnu abbas amamahu malik a gabansa akwai malikun yanzu umuna anna gairu sa'id annahu shi masu ruwayan suna riyawa cewa ban da bande ban da sa'id bin jubair annahu wai su sun ce shi sunan sarkin ko da hudu ibn budadi ban da sa'idu wayan sa'idu sauran malaman ya zamuna masu ruwaya sun ce sunansa hudu ibn budadi kuna gane zancen kuwa mangana ke shiga da ci a cikin mangana mangana ke shiga da ci a mangana shi kuma da hankali ya ce hukuma baya kadan ya ce kala ya ala hasibtu ina zato anna sa'ida saidi ya ce kala fa masahu biyadihi shi ya gina shi wannan an karanta hadisi sahiha tun wannan ruwa akwai sarkaki haka shi ya gina shi dai ya shafi kansa ya shafi bungu ya tsaya fasta kama shi ya tsaya laushi ta shi ya ce musa anan musa ya ce da khadir da hasta alaihi ajira da ka karbu lada kalan sa'id shi sa'id ya ce mangana abin da yake nufi ajiran na akuluhu shi sa'id ya kala kalman na akuluhu wanda can ba fada wannan ba mm. na ba ta gane laushi ta la'akhasta alaihi ajra nan ya saya to amma ruwayan sa'id ya ce da ka karbi ladan da shi zamu ci wa kana wara'ahu Malik shi na abin da sai cewa wa kana wara'ahu Malik akwai maliku wa kana amamahu ya kasance imma wara'ahu Malik ko amamahu ruwayan sabanin wajen sa'id ne kara'aha wannan kara'aha ibnu abbas ya karanta wa kara'a ibnu abbas amamahu Malik. shi haka ya faɗa bai ce wara ahun ba mm. kamar yadda wannan ruwa ya zo ya ce wa kana wara ahun malik ko kana hun malik shi ya ce ruwa ibn abbas shine firin yayi ku akwai malik yanzu amuna an gani sa'id masu ruwaya kalmati yanzu amuna masu riyawa suna riyawa cewa ruwayan da ba sa'id ba annahu hudu shi wannan sarkin kalma annahu shi wannan malikun sunansa hudu hudu ibn budadi kuna gane karatun kuwa mm. ko dai kawai tabaruki kuke yi a ah. yanin sunan sarkin ne eh, eh ake ba war gulam shi gulam nan maktula wanda aka kashe shi ismu ya ana riyawa jaisu sunansa jaisu maliku sun ce sarkin nan ya huza na safinatin gasban ikan kwaci kowane kwale-kwale don iya mulki shi annan ai hadri ke cewa farattu idza hiya marrat bihi shi na su in wannan kulikulin ya wuce wanda na daddore shi an ya da'aha li aibiha itali wannan kulikulin saboda aibin da yake tare shi bayan huji shi ya tattoshe shi ya daddaure shi shi ce yake to ina so ya wuce kare kama shi kwaji eh eh eh akwai mara kyau sai za gya wa zu aslahu in sun wuce wajen sarki shi su gyara su shi sai da daure don karkata kai fadi fantafa'u biha shi su amfani da kayan su wa minhum man yaqulu akwai atti masu ruwaya sun ce sadduha bayan eh, bayan kadir ya ya huje wannan kwalekwalen shi ya ce da su sadduha ku toshe wurin bi karuraji da abin nan kwarba ku daki kwarba ku toshe wurin in kun sallaka in bai kwace shi ba shi ku gyara shi wa minhum akki masu ya man yakul wuce bi qarin ayi da shi da toshin abin nan bi shine wannan kaman abin da ake shantu ko sai zunguru wannan qarin shine abin da kaman ya ci ku doki wannan ku fasa shi ku toshe wurin totuwa cikin. a ko shi ai kansa man ka fasa mai karfi in ka saka cikin abin da yana to shi ne na yi abin nan kamar kwarai haka an fasa shi kwarai mai fadi muku kwarai za a iya gyara shi a saka to kwarai shi ke eh ka san yanda abin da kwarba zai iya yi kwarai ma zai ko me kwarai na wanda abin nan ake eh sai nan ake cewa ne ba guntu ba da ba kai kwarwa haka kwarya ko me babba haka in an yanka ba da ba diba ruwa ba eh, yanzu an fasa shi ka sai na da fadi wanda za a toshe wanda ake kwaso soda yayin da za a yi amfani da shi mara kenan amma shi lokacin da Allah ya shi kansa dai kenan ne kwaraya kuma me kwaraya da me ake gina ina fasawa amma ba wanda aka gina shi da kasa ba to shi ne kwarya duk ma ne ki yayi girma shi a yi wannan to shi ne karin ku ta fara da kun gane shi kwarya ne an fasa shi da akwai wani yadda aka rinda kwaso tuwo ne kwarya ne a ba ya ce ku dauka ciki yanzu wanda aka cika ka dauki kwarba ka toshe wuri me yasa wannan ba zai yi ba wajen da aka huje shi za a iya dauki abin nan kwarai daidai da shi a manne wurin a wuce shine abin da ku fada ka abin da kuka gaisa kai na kwaya mai kuma shine bi kare kana abawawu shi yake cewa kaga iyayensa iyaye yaran kenan mumine ne mumine guda biyu ne wa kana yaron kuma kana kafira amma wajen annan Musa wa kana waladun zakiyan yace yaro ne saboda ya gina hukunci ne akan taura yaro bai balaga ba yaushe ya zama harayi laifiya za a ce kafin ne hukunci ma bai hau kansa ba har a ce kafiri sauka nan musu yana gina abin da ya zama sa saura ne yaro bai balaga ba inda ya mutu nafsi ne tan to amma kai ka gane har ka yanka yaro da bai balaga ba ka ce wai kafiri yaushe yaro ya zama kafiri ma iyayensa kuma musulmi ya'yan musulmi kuma sun mutu a jana za su shiga kaga ya biyu layi ne akan taura na ba ta gane mm. na in rihikahuma tuguyanan kufran ba ma so shi ibalaga ite masu wannan shigin da kafircin don an yi hamili ya huma hubbuhu kar soyayyansa soyayya iyayen soyayyansa sa wannan yaron ala an yi tabi a hau aladini dinihi shi su biyin ajinin kafircin kun ji maganar kuwa karin karin son yaron kasance a bari yaron daga baya yayansa saboda suna son yaron sa su bi addini yaro don haka ni na kashe hmm. ga fahimtar sa wannan kuma fahimtar sa amma nan sai na kan bakansa wanda mu muna kan wannan bakan wancan wani Allah yana sa sanar da annabi Musa abin da yake akwai ne amma wannan ilimin wanda ya yi shi zai sami ubangiji sa can hmm. shefi faradna an yi yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan musa Allah mun kashe wannan yaron da Allah ya kawo wani fiye yaro sarkakken yaro wa akrabu ruhuma wanda yake yana da wani kusanci da fiye da to sai da rahama da kawai aka tattauna an zakiyatan yayin da nan musa ya tambaye shi domin zaka kashe yaro sarkakken yaro bai baran ba wa akrabu ruhuma ruhuman ba na huma bihi ma'anan zai zama masu rahama iyayensa sabu arham arham minhuma wanda zai fi tausayi minhuma a tsakanin su yaro zai fi jin tausayin su wanda zai fi masu tausayi bil awwal allazi katala khaydu yaron da farko annabi hijr ya kashe shi kenan na fata shi ake magana fa wa za'ama ghayr sa'id waya bayan sa'id ban da sa'id annahuma ubdila jariyatan iyayensa yaron da aka kashe shi bayan yaron ya mutu to shi suka haifi yarinya wanda yarinyar tana da rahama tana da tausayi saboda haka suna gan cewa wa akrabu wa akrabuhuma wa akrabu rahman inda yarinya ne ta fi tausayi fiye da namiji shan lai juye maka fiye da wanda ya fi jin tausayi fiye da yaron nan wa ma daud ibn abi asi amma ruwaya daud ibn abi asi fakara an gairu shi ne fada cewa ba tare da malamai ɗaya ruwaito a gunsu ba yake cewa inna ha jariyatu Allah ya sa suka fi yarinya wanda shi na ake cewa akrabu wa akrabu ruhman kuma bihi arham minhuma wannan hadisin farko shine wance akwai sarkaci a cikin wannan ya kawo wannan shi Buhari ya kawo ne hada ma sanadi da zai duk kowane daya shi kungaji yana da sauro na fata kuna gane to babu kaulihi wa jawaza qala li fatahu atina gada ana laqad laqina min safan hadha nasaban ila kaulihi ajaban kaga mu ba ma tafiyan amma tuma mai gajiya da mu ma daga ta ma shi ma gajiya ne saboda abubuwan da suke ciki suna an amalan aiki ne wajen da Allah yake cewa wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'an wahum ya sabuna suna saman annahu ma yusinuna suna aikin kirki ne shine ce suna an bi mana amalan wajen da ke layan bagi an ha hewalan tahawulan shine juyewa ya layan bagi ana hewalan na fata gane can sura kenan eh wajen da yake cewa ashabu jannati la yatrubuna an jannati tahwila mutanen aljanna ba ta neman wani fiye da a aljanna da da ya ce lakad jita shi'an imran imana imran nukran abin da ba su shine in ka sai nukra ba da hiyya abin da zai baya su da hiyya abin da zai baya su yankasu mana kasu warwarewa kama tan kususin na fatan gane ya ce waje da fi ha gidaran yurido an yanka da kama zai fadi fa kama shi ne ke cewa ina girgizawa inda akori ya hara rashin lafiya ka ta kan haka na girgizawa shi kuma tan kudu ne to shine ke cewa la takhista wa takhasta dani la takhasta da ka doki wa takhasta ka doki wahid yace manan su dani wajen da yace laushi ta la takhasta alaihi ajira da gina bungun da ka doki ladan ya fi ma ruhman ce ruhman nan min ar ne jin kai ne shi balaga na kan rahma mm. in aka ce rahim jin kai ne amma ruhma ya fi mu balaga ne mafi jin tausayi wa hiya ashadu balaga min rahma ya fi mu mubalaga ne wucin gona da irin na tausayi wa zannu annahu min rahim masluga suna cewa daga cikin rahim aka zago wannan daga cikin kalma jinin rahim ne aka sa sunansa ruhma ginin wannan lafza aka fara wato da a ya ce mutane da mutane suna kira makkatu ummu ruhmi ana kira ummu ruhmi ma'anan baka san ummu ruhmi ba rahmatu tanzil biha shine farko uwa wanda qur'ani ya sauka qur'ani kuma rahama ce Allah ya sa kuna gane karatu wani na bacci ma Allah ya kuma da hankali shine ke cewa dasani kutaybatu bin sa'id قال حدثني سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا بقاليا يزعم شي نوفا إنا كان garin da ake kira abin nan kufa ya zama ina riyawa annan musa bani isra'il laysa bi musa khadar wanda dai manga ake ta miminta amma akwai kalmomin da zai kara fiye da fa qala kazzaba adullah da ya fara dan haddathana ubay ibn kab an rasul sallallahu alaihi wasallam kan kama musa hafiban wa sana anu musa ya tashi na khutba shi mutane suka yi kuka aka yi kuka yayin da ya kama hanyar tafiya fakila lahu shi aka ce da shi ayyun nas wani ya ce da shi shin ayyun nas alam wani mutum ne fi sani a banka sannan qala ana ya ce ni ne fa ataballahu shine wancan da ya ce fa kila bala kalmar wancan da ce kila bala Allah ne yace da shi can hmm. na fata an gane fakila lahu ayyun nasu alam kala ana ni na fi sani fa asaba Allah alai shan la zarge shi islam yuradu al ilmu ilai bai mara wannan ilmin zuwa ga Allah wa wa alha ilai shan la tuma masa wahayi bal abdu min ibadihi bi majma' bahrain cewa jika wajen wani bawa daga bayina ina wajen mahadan ceku kuwa alam ninka ya fi ka sani abin da ke baka sani ba shine wannan kisan da yake yi da eh, tar da bongo qala ai rabbi kaifa sabiru ilai wace hanya ne zan kai gusa ma'anan irin abin da eh, hadir ya yi ya kashe yaron da ya fi da kulikulin wannan ilmi da anan Musa ba shi da shi ai rabbi kaifa sabiru ilai ta wace hanya zan je a gunsa kala ta akwai hutan fi doki kifi macicci ga sa cikin jaka fa haisu ma ta huta ko ina na ka rasa kifin fattabi'uhu kabi kala fa kharaja musa ma an fatahu yusha'u bizun wa ma an hutu suna tare da kifin hatta in ta haya ila sahara ce har suka je wani katon dutse tsakanin marhaɗan wannan teku fa nazala haka. sai suka so kawai da su hutu wannan kalmar inda ha shine wannan babban dutsen qal tawadda musa ra'sahu fanama shi anan musa ya ji kansa shi yayi baccin sa qala sufyan ruwaya sufyan wa fi hadisi ghayr amr wani hadisi ba da amr ya rawaito ba qala wa fi asli saharatun akwai babban dutsen da suka koyi ainu akwai akwai hanyar ruwan da ya hada da ceku yukaru laha hayat ana kira wannan ruwan hayat la yusibu min ma'in hashe ba abin da yake samu wannan ruwan wani abu ila hayyan shi ya raya ma'ana duk abin da wannan ruwan ya samu wannan wannan abun shi raya to wannan abun ina daga cikin wanda a jisan sahihin a can ba su shiga da wannan magaran ba na fatan gane eh, wannan iya nan ana koma mutane suka ma jisan sahihin da Qur'ani ba su ambace shi ba mana cewa wajen da annabi Musa ya je kwanta wajen ma hada ruwan akwai dan hanya aina ruwan da yake hada da tekun akwai wani ruwan da kafin hada tekun wajen da annabi Musa ya je kwanta to wannan ruwan duk abin da ya samu a bushe rayu shi ne suke da ma'ul haya ma'ul eh, haya shi na abin da magana to cewa yukaru laha alhaya la yusibu min ma'iha shay'un ila hayya yace ruwan ya samu abu shi raya shi fa saba huta min ma'i tilka ain shi wannan ruwan ya samu ya samu kifin shi kifin ya rayu kara fa taharraka shi kifin ya ya karka ya, tashi wan sala minan miktal shi zaro a daga cikin wannan jakan fa dakhala bahar shi shi a cikin ce falama sai kaza Musa yanda nan musa ta haraka ma ne ya girgiza ce ne ya motsa falamma mai sai kaza musa kara li fatawa a na gada ana la aya kawo abinci mu shine kifi kala walam walam yajid nasaban hatta jawaza ma umir bihi bai fara gajiya ba shi da wuce wurin da aka ce isaya kara lahu fatahu yusha bin nun ara'aita ka bani ina so ara'aita ka idza awaina ila sahrati lokacin da muka kwanta akan wani babban dutse fa inni nasitu huta na manta kifi na can kara faraja ya kusani fi asahima suna tattauna abubuwan da ya same su a suna bin sauransu suna fada fa waje dafi bahar shi suka samu ruwan cikin kafakin mamarra ta hoto tun bari kamar taga ya huji haka ruwansa an dauke sama kafakin mamarra hoto wajen da kifin ya wuce fakana li fatahu ajaban shi ka fakana li fatahu ajaban wannan raya kifin da shiga wannan tekun ya zama mamaki wajen annabu yusha'u wal hutu saraban kifi na tafiya kala falan ma in tahaya ila saharatu yayin da suka koma suka je wajen dusin izhu ma bi rajulin musajji bi thawbi sai suka samu wani mutum na kwanciyar rufe kansa fa sallama alaihi musa nan musa ya salama alaihi kara wa anna bi ardi salam ina kasanka ne ake san wani akwai kasanka sun sai menene salama fa kara ana musa shana musa yace ni ne musa kara musa bani isra'il wannan shine mahal shahid wanda abdullahi ibn abbas yace da nauf kazzaba adu'ullah na fata gane to kara na kal attabiuka an la an tu'allimani ma ulimta rashdan shin zan bi ka ka koya mana abin da Allah ya koya maka na shirya kala lau khadir shi khadir ya ce shi ya Musa innaka ala ilm kana da wani da min ilmin la wanda Allah ne ya sanar da kai allamaka la la a'lamu ni ba sani ba wa ana ala ilm ni na da wani ilimin min ilmin la allamani la Allah ya sanar da ni la ta'lamu kai ba sani shi ba na fata an gane zikiran akwai wani abin da Allah ya sanar da kai ba sani ba qala bal attabi'uka na Musa ce zan bi ka kala fa'in ta ba ta in ka bi ni to shirki fala ta sa'an an shi karka tambaye ni hatta uhdisa min minhu zikra shi na ambace daga baya zan baka labarin duka fan talaka yamshiyan ala sahil shi suna tafiya kaban cekun fa bihi ma safinatu shi aka samu kwale-kwale fa urifa hadr masu kwale-kwale suka gane hadar tun da yana yawan kwanci a wurin fa sai suka doke su Allah harfi safinati na alati hmm, fi safinati a cikin kwale-kwalen su bigar nauli ba tare da lada ba yukalu bigirin ajir bigirin nauli ana cewa kuma bigar ajir ba tare da lada ba faraki ba safinata shi suka hau kawo ka furun Allah harfi safinati shi tsuntsun ya tsaya gaban abin nan wannan wannan kwale-kwalen min karahu fil bahr shi ya doki bakinsa bakin karamin bakinsa sun kuma ga bakinsa menene dan karamin tsuntsun na wanda kamar matsayi ne ya yi doki shi ya tsotsa cikin cekun fakala hadu li musa shi lokacin ba fara ba fara ba fara ba fara irin na gidalin ba tuku hmm. fakala hadu musa ma ilmuka wa ilmi wa ilmu khala'ikin da ilimi da ilimin da ilimi baki ɗaya halitta fi ilimin la ila dara ma gama sahazar usufur dara min karahu shi gurgudun bakin da sun sun ya saka ciki da ni da kai da sauran halitta ma baki ɗaya to wannan ziyadan baya can shi sa Buhari ya rawaito shi kara fallan ya fuja Musa Musa bai farka ba iz amada khidru ila kadumi faharaka safina she doki abin nan kadom shi ne abin nan gatiri shi huji wannan kurikulan hujewa yi ka lawan musa kawamu mutane hamaluna bigair na'ud sun dokin ba tare da sun kyauta mana ba tare da sun samu biya ba amma ta ila safina shi ka nufi a wajen kulikulin su harakta domin ka huji shi itugraka ala domin kasance in kasance za abin nan su eh fatugra ka ahlaha zai zai zai zai zai zai abin nan su zai halaka da su ka ka dauke ma hankali ka wani ne haka sai da ne gargajiya أمدت إلى سفينتهم faraktaha faraktaha ka huje shi litugira ka ahlaha ka yi ne domin mutanensa su ma'ana lam lam litugira ka lama illa ce domin ka masu da ka ji ta shi an nukra ka kawo abin da wani rai baya son sa fantalaka idza huma bi gulam shi suka tafi suka samu yaro yar abu ma yana wasa da sauran yara fa akhadha khaydur bi rasi kawai shi bi da kansa fakata a shi ya sana kana lahu musa aka tattana sa zakiya karkashi yaro ya yasa nan musa ce zakiya yaro bai balaga ba bigar nasu ba tare da kisa yi ba da kaji ta shi an nukran kaka abin da rai baya su kara alam akun ka innaka lan tasfiya mai ya sabra ban ce ba za ka yi yadda ba ba za ka yi ankura ba ila kawli fa abawa an yi daifuhuma ya ce gongon da kake ga muna gini ka zo kana saka gina sun ki su karam su mana karamci na bakuntaka me yasa fa wajada fi gidaran sun samu dutse yuridu an yanka da ina sai fadi fa kala biye da shi nuna anna musa kaza kaza fa akama shi anan musa ya gina shi fa kala law musa inna dakhalna hadhihi qaryatan mun shiga wannan gari falam zayifuna falam zayifuna ba su mana karamci na bakuntaka ba walam yutimuna ba su ce da shi ta da ka suka gina gungun la akhadta alayhi ajra da mun doki ladan kara haza firaku baini wa bayni wannan shine rabuwa ne da kai sa unabbi'uka bi tawili zan gaya maka duk tafsirin tawila nan tafsiri ba kwane kwane ba malam ta sace alayhi sabr kalmar tawili tun magabata na sahabbai shine tafsiri amma yanzu in tawili shine kaga abu daidai ka murde shi shine tawili a malam ta sace alayhi sabr fakara su sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ce wajidna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da mun su inna Musa Musa sabran ya yankura hatta ya kusu alaina min amrihima har a samu abubuwan daban-daban da yawa na fata ku duba waye ne ya zo tambaye shi ina da bako shi ce sara sai bakon da aka tura shi doke ne a gan shi ne hatta yankuzu alaina min amrihima lalau kana ibnu abbas shi ibnu abbas ce ce yaqra to ce jira mana ko magana bai yi ba shi zai tafi wa kana ibnu abbas yaqra wa kana amamahum malikun yace sarki a gabansa akwai sarki ya fi kulla safinatin salihan gasaban don kifin da ya don kulekulen da yake da kyau shi ya rike shi domin abin nan me shi rike shi kwace wa ma gulan fakana kafiran yaro ya kasance kafiri kira mun shi waye ne babu kauli kul hal nabbi'ukum bi akhsarina amalan yace in ba ku labari Allah yake ce kul ce manzo ka gaya musu kul hal nunabbi'ukum ba ku labarin bi aksarina amala wanda aikansu ya rushe sun ta da sun yi asara ko kun san su waye ne to wannan aya yana daga cikin aya da magabata suke jin surun sa wayan su mutane ba su sani ba abin da yake tada hankali mai hankali to ba ya tada hankali wanda ba shi da hankali zai yi kai aikin kirki na bai karba ba kuma ba ma Allah tilas wannan shine abin da mutum bayan Allah ka gansu sun kekashe domin aiki shirki ne shi ya dace abin da Allah ya kawo shi da manzonsa kuma shi kayi shi da kyakkyawan niyya na fata kan gaji kuma izamana abin da za ka yi shi ka shi ba tare da riya ba shine kyakkyawan niyya dace da abin da Allah da manzonsa suka kawo maka ba sabo ba kuma ya zama akwai ikhlasi ya kuma mutaba al rasul sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah ya aikata shi zai yi an sa ka kayi shi karfe goma ka yi shi sha daya ka ga ka shi amma ba lokacin sa bane ka shi yadda aka ce ka shi to shi ji yanda sahabbai suka fassara wanda suka asaran ka ji hmm. yake cewa حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أمر عن عن مصعب قال سألت أبي مصعب يأتي نا تنبي بابنا بابنا صحابي شيني سعد بن أبي وقاص سألت أبي قل هل ننبئكم بأخسرين أعمالا كاجن yace baba ka bani labar wannan aya me ma'anansa hum haruriya su ne hawarijawa yaran nan masu kisan kai da suka ta uwa su ne wanda suke tsammanin aikin kirki suke kuma ba aiki ba ne kara la ya ce ba su ba ne waɗannan da aikin su suke su shine yahudawa hum yahudu wa nasara don amma yahudu yahudu fa kazzabu muhammad da aikin kirkin da suke tun suka kiriya manzo Allah kafire ne aikin su ya shi ne wa amma nasara nasara kafaru bi jannah abin da yasa suka ce aljanna ba abinci shine suka kafirta kuma sun ki yin iman da manzala wa qalu la ta'ama fiha wala sharab ba abinci a cikin aljanna wa haruriya amma kaga yaran nan matasan nan wanda suka kafirta ali allazina yanquduna ahadallah min ba'di misaqi su ne suke warware alkabur ba Allah ya kulla wa kana sa'idi yusammihum fasiqin yace fasiqin sun kulla da alkawarin da Allah ya su warware su waɗannan su ne yan tafiyar hijira duk abin da Allah ya ce a yi su warware suke duk su haruriya su ne jawa matasa ne masu kwalkubu sufan su zai zo matasa ne manzan ce za a gan su ibadan su shi gudu kuma duk ba sa bari gashi kuma sun sa sallah kare na naka suna tilawan qur'an zaka yi mamaki amma iman ba ya sallaka masa da sun zuciya sun zuciya sun kafirta shi na sun yanka shi na ce ya kawo fitina ya kawo fitina to shi sa abu ya zo a duniyan nan kamar yadda muke cikin Najeriya mutum ya hankura ya Allah ya shirye shi don zaka shiga abu daga baya fitan zai ma wahala shigowan ka kai don ka shiga fita zai ma wahala ka roƙi Allah ya kawo maka hanya madaidaiciya ka ga ficincinu kofa abu da yake duk wanda yake neman shura yanzu zai doka abu ta yi zaka iya doki mimbar yanzu ka zagi kowa ba wanda zai ce ma koma amma Allah bar ka zama mutum amma karshe fa a bincike ka me ka fara kana ganin haka za ka ma sunan dan adam ka zaka a kyale ka ko ma lalace ce ne ina ranka ka ni wai kiriya mana duk hanyar da zaka so a jika an jika karshe shi me ai ba wanda ya kai shugaban kasa da ne na gira muna da shugabannin kasa nawa suna na wayafin su kuma mutuwa zan su yi shi da mutu a iwa yi. sarakuna nawa suka mutu masu kudi nawa suka mutu eh malamai nawa suka bar duniya kallaman ka kai wannan matsayin da kake bukata menene ne shi ba sai ka ba ka bota ma shi a janna da sai ka na banza shi sanin ba haushi ko sanin duniya ina ki tafiya yuna banza manta da kai yau an ka burne ka gobe jibi shi labarin kuma wani zaga wani kuma menene ne wani baya son ka to menene na rayuwar duniya ne cincinu suna nan Allah da ya kiyaye ligingimin mm. akwai wasan wasan koko da ake mara yanzu na game da kashe ma jafa kuma akwai wasu gungu daga cikin ahli sunna wanda suke da wani manufa ake ta kururuwa abu ake ta kururuwa abu ake ta kururuwa abu to da an fito an ce kaza wannan wannan kaza yanzu kuma an sake fitowa an ce kaza wannan yanzu akwai sa almajirai da sun ce za su yi lecture su faɗa wanda yawai eh, zariya ana kira salafiya za su faɗa wanda ya kashe ma'ajiya ka gani za su je su faɗa ba su da wani dalili kuma in ba a yi sa ba shi shafi ahalin suna baki ɗaya mu ko an kama wanda ya kashe ma'ajiya ko ba kama ba Allah ya san wa ya kashe ma'ajiya kuma duk abin da zan ma wai bai kashi jafar ba zai kai abin da Allah zai yi ba abin da ke so gane kuma ke kuma ko gwamna ne ko sarki ne ko ado ne ko waye Allah ya fi kashe sa mu wannan wasan kokon da ake mana so hanya za a yi mu fada a cikin fitina mu rarraba kai mu ta fitina a yanzu dole abu yana tafiya wani zai ce gaskiya ne wani kuma ce ba gaskiya ba shi na gaya in wa maka ya yi shiru saboda tun da wannan da ya mutu ruwan zafi aka kawo mana muna cikin wannan tashi hankalin fa kuma lokacin kwamishiya madan sandan almajin man jafar ne aka kawo mana ruwan zafi da nan ba a nusu ba da ma'arka shi a bai gawan ma yara suna ba mamaki mutum da yana da rai baka mutum tashi ka tashi a tsaye wani kowa saboda yanzu jaridu ana buga wannan kuma wani sa bakin sa a ji shi wannan shi shi ma ji shi dan banzal Allah sannan kirki mun ba sa iya to dai irin waɗannan fitincinu ba za dinin da kare kuke ba za su kai mu yanda muke so ma jafa ba da ki tare da mu ba sai ba duk ƴansa suna daki na ni nake kula da abubuwa amma ta shi hayani wa wa wa irin wannan wasa koko da takaddan fitan farko mu yu an ce sarki ne gwamna mu je mu kai masa farmaki da yanzu kuma aka ce yu ga ado jibi ma da ku ji wani wannan wasan koko da gina ne mu ki so a raina hankalin mu da wasan yara ne wasan yara ne wasan koko ne amma ya goya wurin Allah ne bai koyo ba bai koyo wurin Allah ba to amma mai neman yara da kika gan yaro in ka ce gudu shiga nan ma ba zai gudu ba tafi boyewa zai yi mutum ne ma ba za a ba shi umarni ba ai ba sai yau ka zo ba tun kiran can zuwa ce wai ba yau ka ga shi zan na gaya maku duk kun samu irin wawaye masu nan ku ringa akwai wanda suka rubuta takarda suka aika ma kwamishin yan sanda da wannan takardar da aka rubuta cewa sun san kowa ya yi shi yan sanda suka zo dromitiya su takwas suna neman su suka gudu dan banza ba su su ba yanzu rubuta takarda kuma gudu ni rubuta takarda na san wanda ya kashe man jafa kuma gudu yan sanda kuma ba abin da ake yin ba sun rena hankali mutane ba a fada jarida cewa wai yaran nan da suka yi fan shekara su suke tsammanin suka kashe jafar kuma an kashe su dan Allah na gire nazar sa kanmu ina wannan bayani ke cikin wannan bayani ina nan har kuma ne fita dan ne fada wannan kalmomi ga mutane da masu hankali kun kashe ko farko ta nan to kun kashe na suke ma da suna tuni mu manta da mangana wallahi ba zan manta ba kuma muna kuka wurin Allah ba yadda zai mutuna ci na sallah yana cikin sujada kan bai shi mu manta da wannan abu wannan ba sako ko me to in ku in sanda da gaske suke yi kun habi gawa wa kuka nuna wa kuka nuna shi yanzu a kuka jarida to shi yasa muna ga talibai don mazan ba ta baki na akan wannan mutum amma na kallon ka wani kai a ba shi dan banza ana nan me kai kai yanzu wannan mutum ya shiga wannan mangar ba shi zai rasa me zai kama ba a kada kanan yu a kada kanan yu in wai yanzu dan sanda ne shika ce Najeriya ba bani Adam ya za a rena hankali ma ce wai wanda ana tsammani wanda aka kashe su anan su ne to an kashe su ai shi da aka kashe alattafi ne an birni shi da aka fito da shi a nuna cewa an kashe shi ce wace irin dalili ne ko da wata rufa kashe nan ina gawan suke ma'ana ana so ne a rufe wannan mangana kwata kwata mun wallahi Allah ba zai rufe ba wannan shine magana mu abin da muke fito da ku ku zama kuna da ladabi kuma inda abu ya damun ka ka zo ka samu malamin ka shi ka ji amma duk mutum da yake magana karan kansa farko zai shiga haƙƙi ka shiga haƙƙin shi ma ya far kansa kuma ya rushe sunna yanzu mu yi amfani da mu kafa ni mu ahli sunna yanzu mu kafa mu ce mu fada wanda ya kashe manhajab muna da dalili mu je kotu mana me na wazi yanzu ni na da dalili shi na kafa wazi ai na so in gaya makiya cewa ban da sirri je kotu ne gaji ka faɗa a gaban jama'a kuma dai ka sani kenan in kuma takardar ne da aka buga kake so a amfani da shi ko ya karanta me amfanin wazin in makara da wani gaibi wanda ka ba mu mu mu je kotu da shi wanda bai kamata ku koyi wasa da shi ba ko kuwa a'a wannan yardu wasan kokoyon ne kake so ka maimaita to maimaita shi me zai faru me amfanin sa abin da zaka fade shi an ga an fade shi internet an fade shi a jaridu an fade shi komai ka tara mutane ka sake gaya musu to su sani ne komai in kuma baka da wannan kana da wani ilimi ne ha aboye kawo mara mu je kotu don muna da ilimin da muna na aji akwai ranansa amma domin zaka yi wazi a kai ike cewa fa kazzabu muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma nasara kafaru bil janna wa qalu la ta'ama fiha wala sharab wa haruriyya alladhina yanquduna ahda allah ka gani waɗannan yan kuzun ahadala min ba'di misaki suna warware duk alkawarin da Allah ya dauka sun warware wa kana sa'ad sanmihim faski zan zo za ku ga irin waɗannan waɗannan sufufin yaran nan da suke da shi yace babu kauli wa ulaika allazina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa'abitat habitat a'maluhum yace wadancanin ka sune wani suka kafta ayoyin Allah da haduwa Allah fa'abitat a'maluhum shi ayukan su ya rushe yake wa hadathana Muhammad bin Abdullah hadathana Sa'id bin Maryam akhbarana Mughira bin Abdurrahman qala hadathana Abu Zinad an A'raj an Abi Hurairah radiyallahu anhu innahu la ya'ti rajul yace mutum za kawo shi tashin kiyama rajul azim an san shi babban mutum ne mai kima samin mai kiba mai girma ina da suna an san shi duk duniya hmm. za kai shi umar kiyama la yanzu ni inda la janaha ba uzatan amma an sa shi a cikin mizani bai kai fuka cikin tsoro ba da girman sa saboda bai yabin kirki ba za ka kawo shi rajul azim duk duniya an san shi an ji shi menene sarki ne waye ne duk koma wani da ake ji sa kuma ga kiba ga komai auna aiki to nauyinsa bai ma kai ba uda tsoro ba wa kara ikrahu fala nuqimu lahu yawm al qiyamati wazna yace karanta ta shi kiyama ba za ba za su kai wani wazni ba za su kai wani komai ba wa an ya haibu bukair an mugira abu da abdurrahman an izdad mislu na fata kun gane musayanan na ne karatu gobe zan je musulunta da mutane insha Allah she sati mai zuwa za a yi karatu abin da ya sa nake mun fata mun malamai kara da wannan magana amma ina gaya muku ku masu hankali ne yawa yara kananan masu hankali suna ta yi kuruwa wannan magana ku ba su ankurin da gaske ma suke yi akwai rana a gabanmu wanda wannan ranan ko mutum na da mulki ya yi ne ko yana da wani abu Allah zai fito da shi addu'o'in ku kawai ake bukata in dai za ku yi addu'a bi ikhlasin wala Allah zai fito masu su amma surutu da yi da mutane ba zai kai gaci ba Allah ya sa ku gane السلام عليكم ورحمة الله